ke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mutane www.facebook.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa zara aminu fage tare da ni amina buhari Shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. Amma a yau za mu magana ne akan kalubalen da maza ke fuskanta wajen ƙara aure. Inda wani ne yake a cikin halin a cikin takalmi na shi ya ce yana son ya ƙara aure a wannan lokacin. Wallahi ba zai ƙarawa. Kin gana na saboda ka hagu da jira na yi. kyau kaɗan kika ji kenan. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta samu tattauna da magidanta inda suka shafa mana labarin irin kalubalen da suke fuskanta wajen ƙara aure. Gaskiya zara wannan batu ya ja hankali na masu saurari kar a bar ku a baya sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana zauren namu na yau. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake sada da ku a filinmu na yau da gobe filin da muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwarmu na yau da kullum. A wannan makon ma muna tare da baki magidanta maza waɗanda za mu shiga wani lungu da sako da aka saba in an ce ana maganar auratayya. Wato dai duk lokacin da aka ce za a ƙara aure. Ifa ina nufin karin aure wato a karo wata mata ta haɗu da ita na gida ko wani waɗanda suke gida. A mazaje sun ce suna samun wani kalubale daga waɗanda suke gida din. yayin shigo da ta waje wasu wani irin kalubale ne suke fuskanta to a tare da ni dai akwai magidanta guda uku wanda za su gabatar da kansu kuma za mu tattauna wannan maudu'i tare da su to bari mu fara da malam na dama na sunana malam suleiman dikko malam sunana sakiyani musa soba Sunana Halliru Abubakar birnin Gwari. Da gani kuma dukkansu sun yi caji don za su baje mana kolin yanda aka yi lokacin da suka cewa ikin gida cewa ta shirya ɗakin nan da yara suke ciki a kwashe kaya ko za a eh. kawo sabon fuska. Wai ta yaya kuka fara ne? ya aka yi ne lokacin da za a fara soyayyen nan da wata bayan akwai maman ummi a cikin gida ta zuba yara ta baje ta zuba kaji a wancan ɗakin ta zuba tukunyoyinta a nan kuma kowane rana ɗaya ko lokaci ma ba sake wurin zama ake ma'ana ba wani gidan ake gina ko wani ɗaki ake gina ba sha za a yi ɗaya daga cikin ɗakunan ta ko biyu daga ciki ta ɗan wari za a kawo wata shin ya abin yake faruwa ne ake fara abin ne barin fara da an cewa a cikin kuma akwai mai mata hudu ko kwarai ko gashi na. Tafi wannan kai ne malam. To kai ne babban malamin cikin wannan zaure na mu. Ganga Assalamu alaikum. Mm, alaikum salam. Ah, wato yadda abin yake faruwa shine na farko idan mutum ya gina gidan shi cikin adalci hmm. to duk sanda zai kara aure ba zai sami matsala kamar yadda ake tunani to me adalci ma tukuna eh, adalci shine yin abin da yake daidai bisa shari'a shine adalci ba wai yau ka sayo matanka kaza yau ka sai mata atamfa kaza yau kai mata kaza shine mm. adalci wannan kyautatawa ne amma yin abin da shari'a ta ce in kana yin shi shine adalci lokacin da na zo zan kara iyali duk ranar da zan je wajen ta biyu Ah, zan gaya ma ta farkon cewa na tafi wurin wancan sai na dawo. Ah, ba tunan faɗa ba ne ko wannan? Ba wani Da hada ta bacci? Ba wani tunan faɗa za ta ce a dawo lafiya. To. To zan je kuma zan yi magana da ita ah, har Allah ya sa na ƙara aura. Kin ga haka da aka yi? Hmm. babu rufa-rufa babu wani rufa-rufa hmm. amma idan ka rufe eh, baka tona ba kuma ba adalci a ciki sai ka je a kira ka waya ka fita waje ka buya ka ɗauki waya ka yi ta muku da sauransu eh. to daga nan ne faranan da ka kwayyafa su eh. to daga nan ne zaka yaba ma aya zaki amma akwai wani abu kuma hmm. da yake faruwa hmm. a lokacin da na kara ita wacce take ta farko bata shekara goma ba shekara mu hudu na kara mata tana danyarta tana danyarta hmm. ba ta san me yake shi ba to ka yi magana akan cewa ka faɗa mata ba ka tsoron zaka iya sa mata hawan jini dan ka san ba mata fa akwai kishi ba ta hawan jini ba a lokacin ba ta yi developing wannan kishin ba saboda ba wayo kace ko yawa saboda lokacin nan ba ta shekara ya wuce hudu ba amma da ta shekara goma inda ta shekara goma ta riga ta baji to to shikenan kuma sai to na ga wanda sai na dariya na ga ina ganin akwai wani tarko da ya hada wa tashi mata eh, gaskiya ni ina ga muna da bambanci da shi eh. dan wato lokacin lokacin da na yi tashi karin boyewa na rika yi saboda tsoro ko eh to da yake ita ta kafu yawa ta iyali da yawa yana tsoro inda zan sa tura mata magana eh. to amma abun sai da ya taso gaba daya da ke ita komai ya ce. yawa to ban samu matsala dai ko tsaye ko sosai a kanta ba an yi komi cikin kwanciyar hankali dan ita ma ta contributing wasu abubuwa da sosai a cikin faɗa auren wato da ke ya gane cewa mai haƙuri ne zai taka ta yadda yake so sai mata eh, yawa to amma lokacin da ka fara neman auren ya kake fita ta da gaskiya boye nake zuwa bata ba dai gane kenan ka kana bata gane gaskiya ai kamar yadda nace ai boyewa nake har sai da abai fito fili aure ya tabbata za a yi sannan magana ta fito fili To wannan ko anya ba shine mata suke ce mushi bikin mata ba kuwa? Eh to ya za a tunda ai abin ko su tsoro zafi ana ganin kamar zafi gare su bayan kuma ruwan sanyi ne. To sai daga baya kuma ganin ruwan sanyi ne aka yi abu cikin tsanaki aka daidaita. Wato wannan hargagin da mata suke dan diraman nan baya ba ku tsoro yanzu. Ah dan lokaci ne. Ka wuce wurin. Ah ina babu shi. Hmm. malam ka ji abin da ya ce ajaju wannan magana da ya faɗa ni ina son farko tukunan fara mai da martani ga abin da malam safiyanu faɗa eh. cewa kada ka bari ta daɗe saboda kada ta develop kishi shi al'amari na kishi yana cikin jini ne wallahi tallahi yaro tun a yayan shi za ka gane in mai kishi ne in mara kishi ne mhm. saboda haka ko da shekara ɗaya ta yi a gidanka in mai kishi ce ka zo karuwa wallahi sai an tsallan tsinka tsumma mhm. saboda haka ni ana ra'ayin mai kishi mai kishi ce mai hakuri ko mai hakuri ce na gani to yanzu zaka iya ba mu sirrin lokacin da ka ce ma ita maman Umita. Eh. kai fa ka hango wata wanda take da da da da fara fuska ni gaskiya ni wanda ma ne ma mai baka fuska ce saboda kawai saboda kawai saboda bakin ke burge ni a daidai wannan lokacin oh. tunda ita maman ummi fara fuska gare ta yanzu an ce kai hudu ne dan kai mix wannan kala wannan kala gaje dogo mai kiba da sauransu a da ma abin da aka ce muku kenan magana haka take ai ana son a ɗebe maka kewa ne daga fita ka nema a waje duk ka tara varieties da kake nema a cikin gida saboda haka ba maganan fita yawo an kura a daka saboda haka hajiya ni kam sanin ko wace ce tawa na aji a cikin gida gaskiya bai sa na bayyana cewa ga fa abin da nake nema ba ko saboda kana ganin za ta dan da damuwarta wani ai tashin gishirin an durfusa ai ina ga yawa to ai idan na ganin za mu kauna shi <laughs> saboda haka ni ban yarda da wannan ba ah, na dinga siranta kayana sai zuwa lokacin da nake ganin yayi daidai da in fitar da shi to wannan ba munafunci bane kuwa to ya zama safiya ne ya ce a bayyana kai eh, ka ce a sanar to ya zama munafunci mana ni ai ina neman hanya dodar ne au ni ina neman hanya dodar ne wanda ba ta da eh, eh, biya bukata ta ba biya bukata ta yanzu mm. abin da ya faru mm. saboda haka na bi wannan hanyar na fasa kwai a rana daya akai yi tsallan tsinka ma a lokaci daya ba kai ga zuwa asibiti to mun da jiki ya faɗi? duk kowa jikin shi ya fara masa dai to amma kuma an yi an kwaranye an gama alhamdulillah wallahi ya zana zaune lafiya lafiya bakin gwargwado me kake ganin sirrin da yasa aka samu sirrin sirrin mm. ai ni ban yi aure don in cuta ma wani ba mm. ban yi aure don in cuta ma kowane bangare ba mm. ni abin da na dauka karin aure idan Allah ya kaddara duk abin da Allah ya kaddara za ka cimma kafin ka mutu sai ka cimma shi saboda haka Allah ya kaddara zan kara kila ma zan kara in kara karawa duk abin da Allah ya kaddara zan samu sai na same shi sannan in mutu saboda haka ni na dauka kawai kaddara ta nake bi akwai abubuwan da kamata a ce ka tabbatar da su a ƙasa in ka samar da su to in za ka ƙara auren za ka ba wani wahala sosai mm. misali kamar yadda kika faɗa muhalli muhalli ni gaskiya ba da cikin ra'ayina dan zan ƙara aure in je in takura wata gida a'a zan yi kokari in san yadda zan in wani ɗaki za a ƙara in fita za a yi a samu mata wani wuri duk dai hanyar da za a bi amma wanda kake nema ka lallashe shi kuma ka je ka kuntata shi ba za a zauna lafiya ba. Sani yaya kana ganin a haɗe su ɗin eh, a takura maman mira ta kwashi kayan ta je gefe ɗaya shi ya fi daidai saboda a haɗa iyalin a wuri ɗaya ko kowa dai a kama mata wurin zamanta. ya danganta ga karfin mai gida. auto ko wanda yana da gidan shi Dakuna ciki da falo ciki da falo guda biyu ne ko uku shi yana ɗaya ita tana ɗaya ta zo ta baza tsammo karanta ko ta kama kiwon kaji a guda ɗaya ko ranar da na nemo aure ban da ƙarfi da zan je kama haya saboda haka ranar da na nemo aure zan gaya miki cewa ki kwashe kajinki ko ki kwashe tarkacenki zan kara aure zan sa amarya a nan da alamu kajin nan suna baka haushi ba wani magana suna bani haushi adalci ne kayana ne na waiwayi kayana zan yi amfani da da kayana mm. to saboda haka tun da haka ta faru zan kara aure kuma ba wani koye koye ina gaya miki ga hannu da nake ciki da sauransu zace to nan daki zan yi amfani da shi sai in gyara daki idan na gyara daki sai miki ta yi to cikin dakunan nan guda biyu da na gyara ga wannan ga wancan ke ce babba zaɓi guda ɗaya idan idan idan wanda na gyara sabon kike so shi kenan sai ki dawo ita kuma da gyara mata in ba shi kike so ba ke ma ki fitan gyara miki ai adalci ne ake magana kuma idan idan kai adalci tsakanin su kenan kuma wani lokaci ah, kamar yadda malam yi magana rabawa malam halura yi magana rabawan yana da nashi fa'ida dan akwai matan da in suna da tsananin kishi ko wani abu haka da sauransu eh mai gidan yayi wasa zai rinka raba faɗa kaga ko kuma shi adalcin nan kullum sai mun faɗe shi a bakin mu amma a aikacen ne yake da wuyan wanzarwa bari mu dawo akan shi ainihin maganar neman auren da drama da ake tafkawa lokacin neman auren to bayan ka gaya wa mace kai kamar kai naka a tsarin ka faɗa mata kana za ka nema ɗin ko ka mm. nema mm. to tana sanin cewa lokacin da ka zuba wani sabon turare ta san da za ka je mm. kai kuma ka ce ka koye saboda tsoro kai ma mallin sula ka ce ka koye saboda ba ka san tashin hankali ni na koye ne dan a zauna lafiya to ai duk ɗaya ne da tsoron ya yi kuma a zauna lafiya tsoron tashin hankali to ran da ka zo baje mata kolin ga abin da zai faru za ku iya tunawa da me ya faru a ni wannan wa gaskiya ba wani abu da ya faru iyaka kawai dan ni tabbas ina tuna ma dan da ma zan fita da ita ta ba selecting kayan da zan sa oh. da na ga miki ta dan hakuri eh, ta baka fahimta ta bani fahimta a karshe gaskiya tabbas ta kuma gwasale gwasale ka da sauran mutane yawa ana expecting za ya ma psychologically za gani da ta ya nuna cewa dai tana dan tashin hankali amma da na tashi karin na ukun mm. ita ta biyun eh. da za a kawo sabuwa ita ce aka yi tashi hankali da sai ka zo mata dan nan kirji ashe ashe ba daɗi ba daɗi gaskiya dan wallahi ta kusa shan ruwa mare. <laughs> Kuma bai ma da ne kamar na gana dariya kake. Ari gaskiya to an gara sai ta. To to ta yaya kai ka lallashe ta? Gaskiya ai na amfani da yan uwanta ne. Hmm. da suka taru aka yi bayani suka fahimta kuma suka danne mata kirji da nu ta za cikin kiyashinta hmm. sai karshe ta zo mana wasa da rai ta contributing cikin maganganun ba to haka aka samu aka zarta da shi wannan bayani wato rashin fahimta ne kenan tsakanin miji da mata ke kawo wannan hatsari eh, shi ke kawo shi tabbas dan haka ya nuna eh. to amma da muka bai juna karshe sai gashi ta zo ta yi participation aka aure lafiya lo aka yi taro aka yi komi da ita eh. ni ina gaya maki gaskiya ni magana ta gaskiya tsallan tsinka tsamma muka yi ba an yi jarfa jarfa muka yi ba dan kadan ba eh an yi bala'i kenan dai to amma amma ni ba na son ba na in shiga cikin wannan al'amari wannan ba kafa ce da za a shiga cikin wannan al'amari ba eh, ko ba haka nan ba an dai kai an komo an kai an komo kuma alhamdulillah da kokari na na tausan kirji da kokarin yan uwa da abokan arziki wallahi bayan lokaci mai tsawo an shawo kanta kin san shi ciwo mm. lokaci ne ke warkar da shi eh, kuma cikin yake shiga amma warkewa eh an dan jima amma ina ganin insha Allah ya warke saboda haka yanzu ana na zaune lafiya ko da ke ba wuri ɗaya suke ba amma ana na zaune lafiya. To amma ka wani magana da ya tuna min wani dabara da kuke yi maza. Eh. Ka ce da taimakon yan uwa da waye an yi dannan kirji. Eh. Shi ma Malam Sala ya faɗi wannan dannan kirji. Eh. A Hausa akwai wani hisani da ake yi mace idan za a mata kishiya ana ce mishi kayan faɗan kishiya. Wanda shi ma wani Eh, wani hanya ne na danna kirjin mace eh. ita ma a yi mata wannan lefan da ake yi na ma'amarya eh. amma a dan rage kaɗan wani kuma ki ga ya ma iya iri daya akwatin ne kawai za a canza kala shin kun nan kwatanta haka ne ko kuma ku na tsarin na yan boko kuma na tsarin daban ai mu wannan zamani mm. ina ganin kamar ya danganta dai ga ra'ayin kowa mm. ni dai kam kawai na yi monetizing ne na mai da duk abin da nake tunanin zan iya bada na mai da shi dan tukuici na ce to ga wannan da Allah ya hakuri a share hawaye da shi <laughs> da fefa <laughs> Allah sai yana kana ji ba ah, wata dabara kai ai ni gaskiya ya ga miki magana ce ta adalci mm. kuma wannan abu na akwatu ko kayan faɗan kishiya al'ada ce haka ah, kuma yin shi kyautatawa ne mm. saboda haka ni shi na kan yi kuma abin da na siya ma amarya da za zo shi zan siya miki na kayan ɗaki ko na kayan lefa na kayan lefi dan an ce lokaci ku kan dan yanki bayan bage ko je ku amarya daki ku rangade masa shi ita uwar gida da yayanta ku bata su ko ko yanzu ko gobe mm. misali yau in yi sabon gida zan tare mm. sai kwari na ta zaba wata uwar gida ke eh, sannan ta biyu ta zaba sannan ta uku sannan ta hudu ta zo ta zaba to watan hakan yana nuna wa macen cewa ba a yadda ita ba ke yamma eh, wancan ita ce babba ta zo ta fara dauka kuma wallahi baki sani ba wani ikon Allah akwai lokacin da na zo ina aikin ginin gida ita ta karken ta zaɓi ɗaki karamar kenan eh karamar mm. ta zaɓi ɗaki na ce mata ba a min haka mm. wato ita ba amarya shalili eh na ce ba a yi min haka mm. ai na dauka ayyuka mata kin wani ikon Allah ne wallahi ɗakin da ta zaɓa na kira su na ce su zo su zaɓa ɗaya bayan ɗaya shine rabanta duk da suka zaba suka kewaye shi da nata to in dai haka sa adalci a ranka da sauransu kuma Allah zai taimake ka adalci sai ma zauna lafiya sai a zauna lafiya kowa sai zauna lafiya kowa ka ba shi shi to a yanzu a irin wannan drama drama da mata suka dinga tika muku lokacin da za ku yi tsari kai an ce profesa ne a wannan bangar dan ka riga ka rufe kofa hudu kenan mhm. shi wannan shine mabi da kai yana da uku eh. ba an Allah na an ce yana da biyu yayi biyu da kyar da kyar ai an yaro ne ai <laughs> kin san me mata daya mm. shine yaro eh. mai mata biyu mm. sa'an yaro awo har biyun ma eh mana wannan da kyar kenan ya shashi wannan ya dan shiga sahun manya to to to a duk cikin wannan drama da aka yi muku mm. wato da dan tashin hankali da dan fuzge fuzge nan da mata suke wata mata su buga yaji ta tafi aka yi musu dai ni ba aiman ba eh wai eh. ai ba mu san kowa da irin nashi ba dan ba zai iya yi wa a ce duka mata na naka uku mm. kowace salin halin ka kara mata kishiya ne kuwa kowa da irin bai wasa wasa kowa wani irin kowace sun mulluɓe na kara mm, to kai kai sa'a to su ne su suna da wani eh, eh, bayani da za su iya yi shin a cikin duk wa'idan drama kai ma a cikin wannan haƙurin da aka nuna maka mm. me za ka iya kararwa wanda ke lebur ya koya za ka so. sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma wajen su binta mu ji yanda bakin da za su amsa tambayar da ta yi musu kamar haka. A duk cikin wannan drama da aka yi muku wato da dan tashin hankali da dan fuzge-fuzgen nan da mata suke wata mata su buga yaji ta tafi. Aka yi musu dai ni ba man ba. Eh wai eh. ai ba mu san kowa da irin nashi ba dai ma zai iya wa a ce duka mata na naka uku hmm. kowace salin halin ka kara mata kishiya. kuwa. kowa da irin bai wasa wasa kowa wani irin ne kowace sun mulki na kara hmm, to to kai kai sa'a to su ne su suna da wani eh, eh, bayani za su iya yi shin a cikin duk wa'inan drama kai ma a cikin wannan haƙurin da aka nuna maka hmm. me za ka iya kararwa wanda ke lebri ya koyi baka tsoro eh to abin da ya burge ni abin da ya bani tsoro a zamantakewa na iyali shine a tsarin wannan aure da aka yi eh, wani lokaci akwai Uh, yan gulmace-gulmace na kawayen su iyalin uh, wani eh, zai yi kaza wani zai yi kaza wani zai yi kaza da amanin da kuke ciki yawwa to abin da ya fi birge ni a wannan harkan shi ne yadda nake zama transparent in ina neman aure zan ce ina neman aure wuri kaza kuma wanci abin da kuma yafi bani mamaki shi ne kawayen wanda nake neman su za su zaga su zagayo su dawo gidana wajen iyalin eh su ce kuma kaza kaza kaza kaza kaza kaza an ganka kana zuwa nan eh ko kuma ai za su haɗa magana. Mm. To da magana ta je ta dawo ce ai na sani ba kaza ba ai kaza kaza kaza. sai magana da ka su gwasali. Eh, shi ke shi ya kuburge ka. Shi ya fi ni. Abin da kuma bayan da tsoron da suke kusa da su su suke gulmace gulmace dan raba musu aure. Eh dan misali kana neman aure ka koye ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza an je an ce matanka ai an kai akwatu. Ai an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza kuma bata sani ba kai ka san in ka dawo gida za a yi rigima to an je an gaya mata ta nuna ta sani kaga ba wani rigima ko dai za a yi ba za a yi ba ba ma wani rigima a ganin ka tun da ka samu zana ai malam kai na san kamar yadda ka faɗa mana ka ce an tsorata ka ma'ana kayi tunanin za a samu rigima kuma an dan samu misali a na farkon kila ba a samu da yawa ba amma a na biyun ka dan samu jijiya shin a cikin wannan drama da aka tafka maka wannan dan karamin wasan kwaikwayon da za a ci tunda dukkan suna nan a gida mm. wanne ne fa ba ya girgiza ka kake tunanin kila auren naka ya kusan girgijewa misali ba a yi hankali ba gaskiya auren da na kara na karshe mm. dan an nuna cijiya sosai dan ba dan ma ni jajijjaccen namiji bane da abun bai yiwa eh gwarzo ta ciki ta waje ta gefe ta ko ina an taso ca a na yawwa to amma a ƙarshe dai da Allah ta ni ita uwar gidan ta rike abun Allah ta ni a komai zo sauki ta ja komai aka tafi da shi aka daidaita komai ya baru to amma babban matsala na shine yadda mutane suke sa baki cikin al'amuran da ba ruwan su na aure shi ke kawo matsaloli da yawa mm. sai kiga mutum ba ruwan shi makoci ba ka an zo ana kaza ka dinga daukan bakin mutum kana zuwa kana kace kaza kaza kuma wallahi ƙarya ne wani lokaci ma ba a ma sanar da shi ba to kin ga wannan ai babban matsala ne a cikin rayuwa mm. to a nan kaga ya kamata mutane su san cewa irin wannan rayuwa da ake ciki alƙasaitawa ana faɗan gaskiya tsakani ga Allah wajen neman aure ko kuma ma mutum ya fita harkar da ba ta shi ba yawa mallam hajiya a ina aka firgita min kai hajiya wallahi wallahi ba ina yabon kaina ba ne amma ni namiji ne. Saboda ina gaya maki mm. inda wani ne yake a cikin halin a cikin takalmi na shi a ce yana son ya kara aure a wannan eh. lokacin wallahi ba zai kara ba kin gana nan saboda mazantaka ha ka hijira na yi. Na <laughs> gam kuma. ah to manzon mu sallallahu alaihi wasallam da yayi hijira ai ai ai da da ba irin wannan wutar bace da da ba da rago ba gajiya ba tsoro bane kin sun yaki ne Kinsin yaki ne na da na tsaya cikin gida auren bai yi ba cikin dare ba eh kai ka na gida ya balle na can kuma bai na can kuma balle saboda haka ni gaskiya na jajirtu na kafe na cije eh, kuma kuma tunda Allah yana baya na san cewa wata sunna nake nema na eh, kuma da rabo kuma da rabo mm. saboda haka wannan abu ya yiwu abin da ya fi bani sha'awa cikin al'amarin nan shine duk bayan an gama wannan hatsaniyar yakin badar bayan duk an gama wannan yakin badar eh. hajiya to kuma cikin eh. ikon Allah sai kuma komai ya zo ya lafa kuma sai aka ci gaba da tafiya yanzu kana nan ana tare tarere ba lafi haji abin da ke so ki gane shine mm. abin da yasa muke cije ma wannan challenge in sai mun kara ah, ah. in lokacin yayi mun zo an maka tarjiyan nan haji ki gane wani abu guda daya ai in ai mu malamai ne muna wani environment ne wanda yake akwai temptations iri-iri na matan nan kan su mm. wannan ta wuce wannan kaza wannan mm. wannan half naked wannan kwata naked wannan ko ba haka nan ba to mu muna roƙon Allah ya tsare mu ya tsare mu tsare mana imanin mu kada mu kauce hanya kuma Allah sai ya saba mana alternative hmm. zaɓi zaɓi zaɓi shi ne cewa mu je mu ƙara ko ba haka nan ba hmm. to da mu je mu balle mu abin Allah ba ya so gwanda mu je mu sunna ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kin ji wannan al'amari hmm. to wato kai dai a bangaren da ka wannan kenan to yanzu daga ƙarshe idan da za a ba ku fage a ce ku ga wani saurayi nan ya ce shi biyu zai fara da ko kuma ga mai mata ɗaya yana so ya ya wannan shin wani shawara za ku ba shi wani hanyoyi zai bullo mata in bayan ya garanta muku ga irin matarsa ah, na farko idan mutum matarsa ba mai daurewa bane ba ta iya daurewa a kara mata aure ba kuma ya san in ya gaya mata akwai matsala to gaskiya abu na karshe ne ya ɓoye ya boye ne ma ai ai ai hadisi ne ka boye ne ma ka bayyana samu har da matar ka eh mana ka boye ne ne ma ka bayyana samu ka watsa mu kan magarin ka kasa ne saboda haka saboda akwai akwai ni akwai yayana da sai da ya shekara talatin da uku da mata ɗaya sannan ya kara kuma ina gaya maki idan ya je neman auren idan dai ta ji labari ba za a yi ba to ban gane ba za a yi ba eh za ta shiga ta fita A'a malai na take shiga daki ko ina. Mu mun san inda take shiga. To wannan zargin ku ne. Sana'a fili. Yau saboda haka sai ya boye. In ya san za ta yi wani abu ko kaza kaza kaza wallahi ya boye. sai bayyana samu amma in ya san ba za ta yi wani abu ba ba wani abu za ta iya yi na ta hana shi ko ta kashe mishi neman auren shi ko ta kashe mishi auren shi ya bayyana mata fatan maza ta ko ana wannan zargin na bayan kasa malam kai wani irin shawara zaka bada idan mai zafi ce idan mai zafi ce gaskiya ni zan ce ya iya takushi a farko ma dai tukuna ai kin ce idan yana ya mata ne kila yana son ya kara daya ko biyu ko wani abu haka na ni shawarar zan bashi shine ya fara yin guda daya domin kin ga ai rayuwa tafiya take yi ka zo ka auren su gaba ɗaya lokaci ɗaya su dan gaji lokaci ɗaya kin gane hajiya ai kai namiji ne kai ai kana da karko Allah ya kera kaɗan shekara 70 ma sai dauki budurwa ko ba haka nan ba saboda haka ni shawar da zan ba wanda zai fara shi ne ya samu guda ɗaya wanda zai fara da ita idan rayuwa ta ci gaba watakila tattalin arziki ya karu kuma dai girma ake yi kila kuma a daidai wannan lokaci ya ga wata yan eh, sabuwa wadda yake so ke san komai sabo yana wani ah, lokaci sabo na da kyau yanzu ba asirin ku ke ƙara tunawa wata eh. dama ana yin canji ne saboda wancan kun kullu lugui ta ta ba haka bane na aja ba haka bane ke san ke san ke san su mata rahama ne mhm. ko ba haka nan ba mhm. saboda haka in an sabunta ai ba ai laifi ba rahama ana sabunta ta ai adalci maza suke a wannan lokaci da suke wannan ƙara-ƙaran auren kuma su dage sana ne wani lokaci macen tana da hujjojinta kila na lafiya ne ma'ana waccan da za a karo ba a riga an duba lafiyar ta ko wani abu ba ko ta dage ta ce ku je ku yi ta sai ku ce ba za ku je ku yi ba ai ku kun san ai budurwa ce ko kuma wani abu ko kuma a'a ba daga gidan kirki ta fito ba amma ku dage ku na ce ku ce sai kun yi ai yanzu an samu ci gaba to ci gaban da aka samu shine garuruwa da dama kananan hukumomi da dama jihohi da dama yanzu ba a yadda limami ya daura aure sai an yi gwaji saboda haka sai an yi gwaje-gwaje barin baki wani labari ni akwai abokina da ya taba neman aure mm. mun zo mun je ɗauro aure eh, kwarin da za a yi ma kishiya ta fasa ihu a za a auro mai kanjamau ai da ma yawanci haka suke ne ba kana ji ko shi kuma kaman ya sani kafin a ɗaura aure sai da muka je aka yi gwaji ina gaya maki shekarun da dama ba hmm, saboda haka muna dawowa ana muna muna mun kawo amarya muka tar da gida kawai A hankali ya tashi ita wannan tana haɗa kayanta eh wai an auro mata da kanjamau Ka ce a ah, ai statement ɗaya ne har an fara fito da kaya fa ita yan wanda sun zo ana fito da kaya ita kawai an an auren wata ne kan zamo shikenan sai sai na ce a ah, to ai ba wani abu ai ga gwaji an yi ga gwajin shi ga gwajin ta dukansu lafiya lau wallahi ba kunya ba tsoro a shi sisina ne da munafunci irin na mata eh. aka mai da kayan na aka ci gaba da sha'anin biki <laughs> wato tarko bai dai ci ba ke eh tarko bai ci ba shi kuma ya kaman ya sani lokacin ma ba wannan dokan kaman ya sani ya ce sai an yi gwaji saboda aka garuruwa da dama da sauransu ana wannan gwaji gwaji hmm. kuma a nan zan yi amfani da wannan daman in kira ga ma'aurata ko wanda za su yi aure wanda su kara wanda za su kara hmm. aure eh, don Allah don annabi su rinka yin kokari suna yin gwaji don mu mun gani akwai abokanmu da yan uwa da sauran abokan arziki da wallahi tallahi ba su yi gwajin ba suka je suka fada kuma yanzu ma suna lahira Allah ya kansu. Ba yanzu ba ma maganan wai kaddamo ba a maganan ma genotype wajen haɗuwar eh, jini saboda samun ya'ya masu lafiya. Eh. Maganan kenan mm. da su hepatitis da sauransu. Mm. da fatan matsorata daga cikin ku <laughs> za a sa ƙara sake sabon salo. Ba ga rago ba wa tsoro. Ai yanzu ba sa tsoron yanzu ai. Ko yanzu ya kamata ka da ba sa tsoron. Eh su yanzu da kika ga wannan kin ga ya kamata duk da yayi hijira kin ga ya kamata da masu sauraro ba san yanda yake ba. <laughs> kawo karshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatar da shirin zahar aminu fage sai kuma daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a kasance lafiya.